Kalangu, studio Kalangu. studio Kalangu. Fondation Irondel Niger, Hausa Studio Kalangu ce magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Masu ɗauke da cutar sanyin kashi ya waje ba su sha ruwa da yawa a duk lokacin da suka ci abinci. Shawarin da shugabar ƙungiyar kokowa da cutar sanyin kashi ta ƙasar Nijar ta yi kenan albarkacin zagayowar ranar 19 ga watan Yuni. ɗalibai biyu na kwalojin ilmantarwar sagandarin birnin arlit cikin jihar agades da ake jita-jitar sun kamu da cutar coronavirus biyo bayan gwajin da aka masu an tabbatar da ba su ɗauki da wannan cutar za ku ji cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na wanga shirin wani masanin ilimin zamantakewa zai bada bayani kan dalilan komawar bayan halayen zumunci a cikin al'ummomi a wanga zamani. Yau Juma'a 19 ga watan Yuni 2020 gungu Muhammad ke gabatar muku labarin. Kimanin kaso 25 bisa 100 na al'ummar Nijar na shan wahala ga cutar sanyin kashi a cewar shugabar kungiyar kokowa da wannan cutar a ƙasar niger ta tunasar da hakan ne albarkacin sallar zagayowar ranar 19 ga watan yuni ranar da aka keɓe faɗin duniya domin kokowa da cutar sanyin ƙashi ga shawarin da madam hima fatumatu take wa masu ɗauke da wannan cutar. Au Niger, euh, une personne sur cinq euh, est porteur de cette maladie. A ƙasar Niger, cikin mutum biyar ɗaya na ɗauke da wannan cutar. Kusan kwatankwacin kishi 25 cikin ɗari na al'ummar ƙasar ke ɗauke da cutar. Saboda haka, mu a matsayin mu na ƙungiyoyi muke wayar ma jama'a kai don kada a samu yin aure tsakanin masu cutar guda biyu. Ya kamata masu fama da cutar sanyin ƙashi su rinka cin abinci mai gina jiki, kuma su rinka shan ruwa sosai, sannan kuma su kiyaye shiga cikin wuri mai zahi saboda mai mai cutar sanyin kashi ko da cutar bata motso ba kwayoyin jinin nashi na murɗewa a wannan lokacin ba sa fitar da isasshen iskan oxygen to in har dan malati na shan ruwa sosai wannan zai taimaka ma kwayoyin nashi su dawo daidai amma idan ba haka ba zai iya shiga cikin matsalar rashin ruwan jiki Ɗalibai biyu na kwalejin ilmantarwar ajin sakandare na garin Arli cikin jihar Agadez. ana jita-jitar sun kamu da cutar coronavirus bayan gwajin da aka masu an tabbatar da ɗaliban biyu ba su ɗauke da wannan cutar inspektan ilmantarwar ajin sagandari na garin arlit ya wa wakilinmu umar usman haske akan al'amarin inda ahmed birga ya ce wani shice-shicen da aka gai cikin gari wajen sayas ta gora akwai yara biyu wanda aka yi ne da suna da wannan cuta an ana su kin kama sai an doki jini an tura a yi examini tawa ne ake turawa ina so ma mutane albishir alhamdulillah an yi examen yaran nan ba su da coronavirus karya ce ana iya a tahi a yi verifiye likita inda aka samu aka yi examen kinsu yara suna zuwa lakol mushanni kuma suna zuwa eh, duk da shike akwai wasu mushanni wanda suka aje kare amma ba dukansu ba duk da akan batun cutar coronavirus a cikin sanarwarsa ta ranar jiya alhamis 18 ga watan yuni harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ya bayyana cewar ba a samu halin kamuwa da cutar coronavirus ko ɗaya ba a cikin mutum 52 da aka wa gwaji a jimillar mutum dubu biyar da dari bakwai da biyu da aka wagajin mutum dubu da ishirin aka tabbatar sun kamu da wannan cuta dari tara da ɗaya sun warke hamsin da biyu na cikin ɗaukar magani kuma mutum satin da bakwai suka rasu a rawaitar sanarwar. Dubaben 'yan Nijar da ke zamne birnin Lome kasar Togo sun kasa komowa gida. a dalilin rufewar iyakoki da aka yi dangance da kokowa da ake ta cutar coronavirus wa'annan 'yan ƙasar Nijar da ke Togo ko wanda ke wasu ƙasashe makwabta na neman komowa gida domin shiga ayyukan noman damana. Musa san ya tuntuɓi wani ɗan ƙasar Nijar da ke zamne birnin Lome Yakuba Mummuni ga abin da yake faɗa. 'Yan Nijar wannan annobar ta korona ta kawo musu ta waya kwarai da gaske. Kun san nan da 'yan watanni za a shiga lokacin damina. 'Yan Nijar suna son dawowa gida amma ba hanya. Wasu sai sun kewaya ta Burkina, wasu su bi ta Benin. Suna tafiya kaɗan-kaɗan amma da yawan su an dakatar da su ba hanya. Ba kuɗi saboda ya yi watanni uku da ba kasuwanci, jama'a ba sa zuwa kasuwa. Komai ya tsaya cik Eto eh ofishin jakadanci ya ba mu shawarar mu girmama matakan da aka ɗauka. Shugaban hukumar 'yan Nijar ya taimaka mana da buhu ɗari biyar na cimaka domin rarrabawa tsofi. Babu wani mataki da aka ɗauka na dawowa da 'yan Nijar gida ko wani abu makamancin haka. Kasashe mambobi na kungiyar sai da yawo ECOWAS sun ba da shawarin buɗe iyakokinsu da farko tsakanin ƙasashen nasu a tsakiyar watan Yuli da ƙarshensa daga baya kuma za su buɗe iyakokinsu da sauran ƙasashen duniya kamar yadda rawaitar ta fito bisa shafin yanar gizon ƙungiyar taron kwamitin harabobin surufi kayayyaki da kuma kasuwanci na sai da yawo na ranar 18 ga watan yuni shine ya shawarta wannan lokutan a cikin sanarwar guda kungiyar ta bayyana cewar wannan buɗin iyakokin zai wakana ne dangance da yadda al'amarin allobar coronavirus ta kasance a cikin kasashen mamba na yawo da kuma sauran kasashe za a kuma bi yanayin sau da kafa lokaci zuwa lokaci. Gurbi 200 adadin da aka tanada wa jihar Agadas kenan bisa ga ɗaukar musamman da za a yi ta jami'an tsaro na Guard National mai zuwa. albarkacin hakan kwamitin ga gabatun zaman lafiya taglam nalher na jihar ya yaba da wannan matakin kakakin kwamitin amodi an gandasho ya yi wa anise karim wakilinmu karin bayani Ta la'akari da bayarwa yankin jihar Agades kason ɗaukar sojoji na Guard National 200 na musamman. Kwamitin jiha mai kula da zaman lafiya da matasa masu yada zaman lafiya na jihar Agades. Muna son a samar da sansanin soja na Guard National da zai kumshi sojoji na yankin jihar. A riƙe wannan kaso da ake baiwa jihar Agades a fannin ɗaukar Guard National. A yi adalci ga dukkanin jihohi a cikin ɗaukar ɗaukar sojoji kama tun daga sojoji police guard jandarmomi duwan da kuma jami'an gandun daji da dai sauransu sannan a girmama yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin gwamnatin nijar da tsoffin 'yan tawaye A wani fannin kuma a ranar 16 ga watan Yuni cikin wata shawara da aka yi ta hanyar bidiyo jami'o'in afirka sun karkatar da hankalinsu a kan azakar kokarin da za a yi wajen batun ilmantarwa mai zurhi a nafiyar game da alobar coronavirus an samu girgiza mai karfi ga dukkan tsarin da aka shimfiɗa kadar kaneye wanda ya girka jami'a mai zaman kanta a ƙasar niger ya bada bayani akai ga fasarar kalamun nasa A bayyane yake sosai a faɗin duniya ko banda ilimi mafi girma dukkan ilimi a dukkan sauran fannoni na da tasiri mai munanan sakamako masu yawa. Ina jin dukkan masu ruwa da tsaki a wannan harka suna jin waɗannan sakamako. Amma ba munanan sakamako kawai ke akwai ba. Ilimi mafi girma na cikin wani yanayi mai ƙarfi na sake haifar da abubuwa iri ɗaya. Tun bayan samun incin kai a mu me ya sauya ta mai Wannan matsala wata dama ce da ta baiwa masu yi wa ci gaba wani kallo na daban suka saka kansu cikin tsari na ci gaba kuma ya buɗe wasu ɓangarori da ba za a iya ba su muhimmanci ba a baya. Idan aka maido fasahar zamani a makarantu, ana ba da daidaito a kan sa'ar samun nasara. Ana rage kuɗaɗen bayar da horo, ana kuma baiwa mutane da yawa damar samun horon. Ina ganin matsala ce mai sarƙaƙiya, amma kuma tana da kyau, bai kamata a yi watsi da ita ba. A shafin shirinmu na muryar matasan Nijar gabatun soyayya, yau za mu saurari shaidar sufyan sanusi ɗan shekara goma sha takwas da ke rayuwarsa a garin hilinge ga amsar shaidar da yama abdullahi bakasa wakilinmu. Dalibi ne makaranta ta boko a garin filinge shekara ta goma sha takwas gani na soyayya lokacin da za ta maka hari ba ta gaya maka ba ta shaida maka kawai sai ka ji tsindin ka haɗa son abu mai soyayya da kira soyayya samari ya balaga ya kai kamar shekara goma sha takwas ko sha tara kan ga wannan lokaci shi na iya fara soyayya saboda ya san me take nuhi kuma ya san wani irin dokoki ne ya kamata a ce ya bi nan saboda tafiyar da rayuwar shi shi arme al'amari ne na lokaci in lokaci ya kai da sai an yi kamata a ce dai in kana da hainin da zaka ɗauki sharjan ma matarka iyalinka yaranka za su samu tabiya ta kwarai kuma za ka rike matarka ba tare da kun samu wata matsala ba matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu barka dan uwa kana lahiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman. Zumunci na dangantaka yana ɗaya daga darajoji masu muhimmanci a zamantakewar Afrikawa. a ƙasar Nijar a cikin rayuwar yau da kullum ana ganin zumunci tsakanin 'yan ƙasa ta abin da zai faru ko ya faru ko bayar da abin hannunsa wannan halayar ta soma karkata komi an dalilin haka olivier asokbavi ya firanta da masanin ilimin halayyar zamantakewa alu aye ga zubin firar tasu Daraja farko da zamantakewa mu ta girku a kanta suna taɓa cewa saboda matsin wahala da kowa yake fuskanta a wannan lokaci. A lokacin da ake cikin halin wahala yanayi na matsin tattalin arziki akwai wuya a tuna da wani saboda kowa yana ta kansa maimakon ya tuna da wasu. A ganin wani tasiri zai iya samarwa? Tasirin a yau ya hayaka saboda muna nan da rasa waɗansu darajarmu. kenan da zaran ba a sake dawowa ba bisa waɗannan darajar mu ba shakka za mu gina wata zamantakewa da za ta ta'azzara fiye da halin da muke ciki saboda mu watakila mun tsira amma yaranmu da za su taso mu ba su tarbiyya bisa wannan tubali na kowa tashi tafi da shi ba jin kai ba taimako to yaran za su girma su tashi cikin irin wannan kalubalen kenan ya kamata mu dawo ga darajar mu da muka tashi cikinta idan kuka shiga cikin zamantakewar mu ta gargajiya za ku ga cewa abinci ana rarraba shi ne tsakanin gungun maza da mata kowa ya haɗu a guri ɗaya a ci abinci tare wannan abincin da ake rarrabawa akwai jin shinkai da taimako da kuma darussan rayuwa da ake ɗaukawa daga wannan zamani zuwa wancan. Amma a yau a cikin iyalin 'yan bariki za ku ga kowa da faranta abincinsa ya keɓe gefe ɗaya yana ci kenan ku a cikin iyali ɗaya ba a koya wa yaro shinkai ba alhali idan ka kira kowa da kowa yan uwa ko ya kasance kowane lokaci ne za su zo su ci abinci tare wannan hanyar tana koyar da yara yadda za su riƙe darajarsu kuma su yada hakan ga wasu a gobe shin za a iya sa ran samun ingantacciyar duniya oh, ina ganin akwai yiwuwar mu dawo da darajar mu da aka sani a da musamman a cikin wannan hali da muke ciki na annobar corona da ta girgiza duniya ta durƙusa tsarin tattalin arziki kowa ya karaya adam ya fuskanci bai da wata izza. Ina ganin mun fara farga na cewa akwai buƙatar ƙirƙiro da hanyoyin taimakon juna da jinƙai domin mu yi rayuwa saboda mu tunkari duka waɗansu matsaloli na rayuwa. A gaida Asumana Shina da Mutari Muhammadu. Masu sauraro abin da ya sauka kenan a ci gaba da sauraron shirye na studio Kalangu ni na kudan badan da Arlit Malamin Mungun ke muku sallama a futa lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.